Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Muhammad Awal Suleiman ne ke gabatar muku da Shirin a daidai wannan lokaci. A duk shekara akan yi bikin makon shayar da jarirai nonon uwa a sassan duniya daban-daban da nufin wa mata gwiwa su shayar da 'ya'yan nasu nono. Majalisar Ɗinkin Duniya ce dai ta ayyana bikin a makon farko na watan Agustan kowace shekara. Safiya Akau, ma'aikaciya ce a asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNICEF, ta yi mana bayani a kan dalilin ayyana wannan mako. To dalilin da ya sa aka keɓe wannan satin shayar da nonon uwa shine domin a jawo hankalin jama'a ga baki ɗaya musamman iyaye maza da mata da kuma shugabannin ma'aikata akan muhimmancin shayar da nonon uwa ga kowane jariri ya kasance kuma cewa su 'yan ma'aikatan su ba da isasshen hutu ga haihuwa ma mata masu aikin wata shi yasa aka keɓe wannan lokacin kuma ana neman goyon bayan duk jama'a akan wannan satin Safiya a kau kenan ma'aikaciya a UNICEF. Domin jin ta bakin waɗanda ake bikin domin ƙarfafa musu gwiwa, na tattauna da waɗansu masu shayarwa waɗanda na tambaya shin yaya suke ji da wannan hidima. Amma kafin nan, ga tattaunawar mu da kwamishinar mata ta jihar Kano, Hajiya Zahara'u Muhammad Umar, akan ƙoƙarin da hukumomi ke yi ta ɓangaren shayarwa. Ƙoƙarinmu dai babba, musamman eh, eh, irin tarurruka haka. ko ku yanzu 'yan jarida da za ku tambaye mu domin mu daɗa faɗakarwa kusan na ji daɗi matuƙa ma da kai waya cewa kana buƙatar in ce wani abu akan shayarwa saboda ta irin wannan hanyoyi muke faɗakar da matan yake tafiya ƙasa ta rediyo da sauransu da kamar ku 'yan jarida da sauransu wannan su ne hanyoyin da muke faɗakarwa sannan muna faɗakarwa ta hanyoyin asibiti saboda muna da wakilanmu a asibitin murtala waɗanda suke kula da jarirai waɗanda aka tsinta ko wanda suke marasa iyaye da sauransu. To wasu daga ma'aikatanmu sukan wayar da mata waɗanda suka zo domin haihuwa ko domin ko suna dai da yaran haka. Duk inda muka samu kanmu, social workers muna faɗakar da iyaye mata cewa su shayar da nonon uwa shine yafi kowanne falala. wannan shi ne, amma dai main hanyoyinmu na faɗakar da iyaye shine hanyar midiya kamar yanzu nan kai ɗan jarida da kamun tambaya da kuma sauran nau'o'in wato midiya wanda zai ke tafiya can ƙasa kowa ya fahimci abin da ya dace wannan su ne hanyoyinmu kiran da zan yi zuwa ga mazaje su kula su bar matar su dinga shayar da 'ya'yansu ba don komai ba ma ko don rayuwar nan da ake ciki wanda madarar ta fi ƙarfin talaka. Bayan madarar tana jan hayaniya ma tsakanin ma'aurata don na yi kisa-kisa a kan madarar ma. Inda namiji ba a iya siyanta ko a zuwa ce sai an bada ko na abu sabta like To mutum gara ya training nonansa, nonon uwa ta bayar a shashi har ya tabbata domin yaro ya samu cikakkiyar lafiya kuma a zauna lafiya kuma za a ga yawancin yaro da ya sha nonon mahaifiyarsa ya sha bamban da yaron da zai sha madara ko a tumbuɗinsa ne ko a wato tutunsa ne za ka san akwai bambanci don haka iyaye maza su bari matansu su shayar da 'ya'yansu cikakkiyar shayarwa allah ya sa mu dace ba mu lafiya hajiya zahara'u muhammad umar kwamishinar mata ta jihar kano kenan to bari mu koma ga mata masu shayarwa sunana zainab bala Kai gaskiya shayarwa ba ƙaramin aiki ba ne. Dan ka idan mutum ya haihu kamar ya samu ɗa na farko mutum bai gama sanin abubuwan da ke cikin shayarwa ba. Ko da an gaya maka baka san yanayin nauyin da yake da shi a kanka ba sai dai idan ka yi da kanka sai ka ga yanayin yadda abin yake. To gaskiya da farko dai da na haihu na ma ɗan sha wahala kafin ma maganan breast milk ɗin ya fara zuwa haka, sannan kuma tattare da wahalan zama ka zauna cikin dare ka tashi ka zauna kana shayarwa yaro ya ta kuka gashi kai ma ba wai lafiya kake da shi ƙwararre ba to kuma gashi dole kuma ka shayar da datin da yana kuka to gaskiya harka ta shayarwa ba ƙaramin nauyi ne akan mata ba ta ɓangaren mazajenmu za su iya taimakawa wurin idan irin yaro ya ɗan tashi yana kuka haka cikin dare su ɗan taimaka su ɗan lallashi yaro kai ma ka ɗan samu lokaci ka ɗan shingiɗi ka ɗan ka ɗan samu kanka sannan kuma idan ma tallafawa za su yi wurin irin zama ko su ɗan taimake ka da filo haka ka ɗan jingina yadda za ka zama comfortable ka shayar da ɗa wannan ma za su iya yi maka wannan sannan kuma ta ɓangaren wurin aiki gaskiya riƙe yaro shayar da yaro kuma kana aiki ba ƙaramin nauyi ba ne akan mata yawanci za ka gani idan mace tana aiki sai ta nemi wani da zai taimake ta ɗaukan ɗan tana aiki a wani wuri ta dinga zuwa tana ɗan duba shi don ba kowane wurin aiki ba ne suke suke ba da kamar lokaci da mata masu shayarwa za su iya zuwa su shayar da yaransu ko kuma su je su shayar da su su dawo kuma um, roƙon da zan yi shine ma'aikata su dinga ba mata lokacin da za su dinga tashi da wuri su samu su shayar da yaransu da yadda ya kamata. Mace idan ta haihu kuma tana shayarwa akwai yanayin abincin da ya kamata ta ci don a samu ruwan nono yaro shi ma ya samu. Amma wani lokaci mazan ana ɗan samun tangarɗa saboda rashin kuɗi da kuma wasu matsalolin. To in dai mace na shayarwa ana so ta dinga cin abinci kamar protein sosai don breast milk ya zo sosai sannan kuma ba a son mace mai shayarwa ta dinga shiga damuwa da yawa don wannan ma yana hana eh, ruwan nono ya zo. Eh, gaskiya zan iya cewa abu ne mai wahala kuma abu ne mai sauƙi. Hakika saboda gaskiya shayarwa ga especially ni yadda nake zuwa aiki abu ne mai ɗan wahala kaɗan gare ni. saboda gaskiya na tsinta kaina yadda zan daga shayarwa ina kuma zuwa aiki ba wajen samu lokaci takaitaccen lokaci yadda zan shayar da ita inda ya kamata ba ko shi inda ya kamata ba shi yasa na ce zai to abu mai wuya gare ni to amma waɗanne hanyoyi kike ganin ya kamata mai gidanki tukun ya taimake ki wurin shayarwa eh to yadda dai mai gida na ya kamata ya taimake ni wurin shayarwa sai dai a samu irin masu wanda za su riga taimake ni aiki yadda zan kasance da ɗiyata ko kuma ɗanɗana ko da lokaci duk lokacin yayin da ya buƙaci nono sai in shayar da shi. To ya ɓangaren wurin aikin ki fa da yake ganin su kuma za su taimake ki wurin shayarwa. Eh gaskiya zan iya ce wurin aiki na gaskiya sun taimaka min sosai saboda duk lokacin da ɗiyata kuma sun bamu inda muke ajiye 'ya'yanmu duk lokacin da ɗiyata ta buƙaci nono wanda take lura da su tana kira na fin da in shayar da ita. Wasu mata masu shayarwa kenan. Kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuma Shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin Aminiya da dailytrust.com da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da Google Podcast da TuneIn Radio. Har wa yau, kuna iya samun shirin a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya trust. da kuma twittercom trust To wai shin menene muhimmancin nonon uwa ga jariri? Na tattauna da Ummu Salma Shu'aibu, wata ungozoma a babban asibitin Wuse da ke Abuja. Fa'idodin shayarwa yana rage cututtuka masu yawa ga ɗan gaɗan ta yanda jaririn idan aka shayar da yaron nan za a iya ƙara ita uwar tana da immunity shine garkuwan jiki so yayin da ta shayar wannan garkuwan jikin da sauransu abubuwan da ta sha hakan nan zai shiga zai fita daga jikinta zai shiga ɗan to kuma yanzu idan ya shiga jaririn zai kare yaron daga cututtuka kaman su haka ɗaya daga cikin cututtukan shine zai ƙara ƙarfafa garkuwan yaron sai ya rage cuta kaman ciwon kunne kamar amai da gudawa za ka ga wa'yansu daga an ba su abu da gudawa amma yawanci yaran da ake shayarwa gaskiya yana wuya ka ga suna gudawa sai dai idan uwar ta ci wani abu which za mu yi magana a kansa sai kuma yana rage cututtukan numfashi kaga yaro yana respiratory breathing <laughs> saboda me abin da yasa yake haka shine kamar maybe gurin bada abinci ko gurin bada ruwa an je ya shiga ta ɗayan gurin da bai kamata ba gurin numfashi to amma in nono ne yadda yaron ke sha zai zuƙa daidai yadda zai iya sha kaga ya haɗe sai kuma yana rage ciwon sankarau kuma nono karan kanshi yana iya rage idan yaro na sha ka san wa'yansu idan ana ba su madara za ka ga suna ƙara ƙiba amma wa'yannan za ka gani nono dai ake ba su daidai wa in sun ƙoshi za ka ga sun cire bakin so yana rage ƙiba shine ma'ana obesity kuma shi ba da nono yana rage rashin lafiya kamar su asma ciwon siga hakan nan kamar ƙiba yadda na faɗa kuma har da ciwon mutuwar jarirai za ka ce kwatsam sai ka ga yaro ya rasu a ce ha me ya kashe wannan ɗan to wani lokaci yunwa ne wani lokaci kuma an je ana bashi ya shiga ta gurin eh, numfashi da bai kamata ba ya je ya kwasim amma yana shan nono yana rage gaskiya ciwon mutuwar jarirai sosai to aka ce ainihin abinci ma jariri Shi ne nono ruwan nono kenan saboda me yasa aka ce shi ne best saboda yana da vitamins enough bai da wani matsala daga kasa a baki shi kenan kuma is clean ba wani datti direct yake zuwa yana ƙara garkuwan jiki maɗan sai kuma shi nonon yana rage ciwon allergies kamar ka ga yaro ita ƙaiƙayi ko ido ya kukumbura ko rashi ko ya ta ƙaiƙayin jiki hakan nan saboda me saboda ka bashi wani madara da jikin bai amsa ba amma ke uwar da kika haifa Allah zai yi yanda za a yi nonon nan zai zama sak abin da ba zai cutar da dan ba in ya sha ba wani allergic reaction babu wani abu yana ƙara basira ba da nono sosai yana ƙara basira babu shakka iyaye maza na da rawar da za su taka wurin taimakawa iyaye mata ga tattaunawa ta da ɗaya daga cikinsu Sunana Ibrahim Nuhu, ina zaune a Gwarin Fatau da Avenue. Hanyoyin suna da yawa amma na farko shine ina tabbatar da cewa abincin da ya kamata wa wanda take shayarwa ya kamata ta samu ina ƙoƙarin samar da shi a gida. Duk abubuwan da na lura tana buƙata kamar misali akwai lokutan da za ta nemi kamanta ta ci nama, kifi. Akwai lokacin da ta kan buƙaci ta samu madara mai kyau irin kamar yogurt kenan haka. Wasu lokuta kuma ta kan ce min tana buƙatan cin kamar 'ya'yan itatuwa fruits kenan, ina ƙoƙarin samar mata da shi. Wasu lokuta kuma da kifi. Duk dai abubuwan da na lura tana buƙata ina tabbatar da cewa bakin ƙoƙarin na samar da wannan. Ko ɗan turare ko foda, hoda haka da ake sa ma yaro duka wayannan abubuwan ina ƙoƙarin samar da su sannan kuma ikan ƙoƙarin ba ta shawara ikan kasance tare da ita musamman in tana shayarwa ɗin nan nakan ƙoƙarin ba ta shawaran cewa wannan abu da take yi abu ne wanda yake aiki ne ba ƙaramin aiki ba kuma wanda na lada ne so kamawa ga hakan yakan ba ta ƙwarin gwiwan yi ta ci gaba da shayar da shi ɗin misali kuma kaman irin 'yan aike-aike haka a gida idan na ga yaron yana ƙoƙarin kaman shan nono ɗin haka ko yana kuka nakan ƙoƙari in ce mata ta ba shi nono ɗin ni kuma duk 'yan abubuwan da ya kamata in mata kamawa ga irin ɗan shara haka wanda bai dai kama abin nan ba ko aike nakan je in yi ko ɗan wanki haka in na ga yaron yana kuka ko kuma in za ta shiga wanka duk ikan ƙoƙarin in taya ta wannan aiki na gida tunda abin ba wai na a bar mata ita kaɗai ba ne. To madalla duka-duka kuma abin da ya sauka kenan a daidai wannan lokaci a cikin shirin Najeriya a yau sai kuma lokaci na gaba da izinin Allah yanzu a madadin abokan aiki na da wanda aka ji muryoyinsu ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku a madadin su duka ku huta lafiya.